Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sabarkan ku da sake zuwa channel namu na ajin da sake. So a previous class namu mun fara magana akan complex numbers. So yau muna so mu ci gaba da magana mu da muke akan complex numbers. So a last class na fara kawo wannan clue na i squared din nan wanda ake cewa wani complex number da mu kashe idea nasa daga root of minus 1 Mun aka baka root da yake da negative sign ya za ka samu answer ne problem din da sa? wanda ya inventin din wannan compression ba iya inventin nashi sai ya ce duk wani root of minus 1 ya ba shi i to shi ne muka ce kuma idan kai square root both side square cancel square root nan ma square kaga yanzu minus 1 is equals to i square kenan kaga i square is the same thing as minus 1 so yanzu shi ne nake so mu sarrafa waɗannan questions sai last class mun fara sarrafa wasu sauran ina so mu ci gaba so yanzu bari mu sarrafa waɗannan na farko aka ce i raised to the power of 13 so yanzu ya za a yi kaso ga wannan kada ya kamanta an ce maka i squared ne minus 1 yanzu ya za a yi splitting din wannan in that form of i squared kaga yanzu sai mu ce i squared inside bracket sannan sai mu saka 6 a waje kaga yanzu 6 times 2 by law of indices akwai power law wanda idan akwai power a cikin bracket da wajen bracket za ka yi multiplying din wannan powers din idan baka sani ba akwai bidiyo da kuma yaban da loss of indices za ka iya dubawa so in kai multiply da ciki da na waje shine zai baka 12 kenan still 2 6 12 times wannan i in naka i raised the power of 2 times 6 kaga 12 times another i kaga by law of indices wannan is the power of 1 kaga sai ka ɗau base ɗaya tunda multiply kake sai kai alif power 12 plus 1 kaga ba baka dadi to ga yanzu wannan ya dawo maka da number ka nan? so in muka splitting ɗinsa a haka kaga zai je kenan so this one is equals to yanzu kaga i squared tun da question namu mun san minus 1 ne so kaga yanzu nan gurin za sa minus 1 sannan minus 1 raised to the power of 6 sannan i ka nan yana waje so yanzu wannan is equals to minus 1 raised to the power of 6 idan ba ku manta ba yanzu minus 1 raised to the power 6 zai zama to minus 1 times minus 1 times minus 1 har gida shida kaga ɗaya biyu uku hudu biyar shida kaga minus times minus plus plus times minus minus minus times minus plus plus times minus minus minus times minus plus plus 1 kenan ko kuma duk wani number da ga idan nan gurin yanzu even number ne number da za ka iya dividing by to answer zai zama to plus ne idan kuma nan gurin odd number ne kamar 5 number da ba za ka iya dividing by 2 ba to answer zai zama minus Shi ne kawai easy step da za ka gani yanzu ma yanzu is to power 6 wannan power za ka duba idan number din given number ne kamar yanzu nan gurin za ka iya dividing by 2 to kaga answer ka positive ne idan kuma number odd number ne number da ba za ka iya dividing by 2 ba to answer ka zai zama to minus to kaga yanzu nan even number ne answer mu positive ne kenan 1 ka sannan 1 times 1 times 1 kaga still zai baka 1 ne. sai kuma wannan aikin naka one times i which is equals to i kenan da one times i i so ga yanzu wannan i is equals 13 din mun yi simplify din sa a matsayin i so wannan question na biyu kuma aka ce i raised to the power of 30 is equals to ga yanzu wannan shi ma za mu nemi yadda za mu yi splitting na shi idan muka ce yanzu i squared sai muka sa 15 a waje ga 15 times 2 zai ba mu 30 sannan kuma muka kuma ta ba i squared ga minus su ne Eh, so yanzu a nan za mu samu this is power 15 so yanzu ka duba wannan number odd number odd number ne number da ba za ka iya dividing by 2 ba even number kuma number da za ka iya dividing by 2 so tun da ba za ka iya dividing by 2 ba odd number ne that means answer mu negative ne kenan kaga nan muna da negative 1 kenan shine answer mu so wannan shine da ake simplifying waɗannan values eh, na complex number yanzu bari mu tafi operations with complex number so yanzu wannan Par aka let z1 equals to x1 plus iy1 and z2 equals to x2 plus iy2 kowane complex number wannan shine form ɗinsa mun yi magana a last class nan shine a plus ib nan shine real part nan shine imaginary part mai i shine imaginary part so kaga yanzu sai aka ce addition and subtraction addition shine wannan da wannan zamu haɗa kenan kaga idan kana adding numbers a complex number wannan shine form ɗin yadda za ka yi shi kaga numbers din ka, x1 plus iy1 x2 plus iy2 mu yi azumin su ne number mu so kaga kenan za ka haɗa wannan number da wannan number mai mara i da mara i kenan za ka haɗa su mai i da ai su ma sai ka haɗa su sai ka sa i ɗinka a waje kai multiply shine abin da za ka yi wannan da bai da ai da wannan da bai da ai sai ka haɗa su gaba ɗaya wannan da yake da ai da wannan da yake da ai tunda dukansu suna da ai by factorization za ka iya fi da ai ɗin waje kaga sai ka y1 plus y2 kaga i ɗinka kuma yana waje in kai multiplying yanzu i times y1 zai zama i y1 i times y2 zai zama i y2 kaga kenan ka fitar shi waje ɗaya ne kaga mara i da mara i ka haɗa su mai i da i su ma ka haɗa su haka subtraction shi ma mai i da mai eh, mara i da mara i su ma sai kai subtracting din su sannan wanda yake da i da wanda yake da i su ma sai kai subtraction din su so shine addition and subtraction so yanzu bari mu solve question wanda wannan addition and subtraction ne kaga na farko z1 plus z2 a z1 plus z2 is equal to ga nan z1 namu ga nan z2 namu kaga yanzu wannan number da wannan number za ka haɗa yanzu zai zama 3 plus 4i shine z1 plus z2 ɗin shine 2 plus 5i so ga 1 ga 2 yanzu it will be equals to kaga wannan number da wannan number 3 plus 2 sannan plus shi ma wannan mai ai da mai ai, kaga 4 plus 5 kenan amma i din kai na waje kaga sai ka sa 4 plus 5 so this will be equals to this is equals to kaga 3 plus 2 muna da 5 plus sannan 4 plus 5 kaga muna da 9 kaga sai mu ce 9 times ten i kaga ya zama 9i so wannan shine addition na wannan babba kenan so muka je subtraction second question kenan z1 minus z2 is equals to kaga shi ma kana da 3 plus 4i minus sannan 2 minus 5i so kaga it will be equals to kaga wannan 3 minus 2 kin kenan 3 minus 2 plus i kai yana waje sannan wannan 4 minus 1 and 5 2 so it will be equals to kaga 3 minus 2 muna da 1 plus kaga wannan 4 minus 5 zai ba mu minus 1 times wannan i ɗin namu kaga zai ba mu minus i kaga kenan nan wajen plus times minus times plus kaga zai zama da shi minus muna da minus i kenan sannan wannan c din nan aka ce 2z1 minus z2 tunda mun riga da mun yi z1 minus z2 a nan ta kaga sai mun 2 times wannan z1 minus z2 kenan kaga yanzu 2z1 minus z2 is equal to tunda mun yi z1 minus z2 ya bamu 1 minus i kaga yanzu muna da 2 1 minus i kenan yanzu sai kai mu square 2 times 1 kaga kana da 2 sannan 2 times minus i ga kana da minus 2i kenan so wannan shine na 2 into bracket z1 minus z2 kenan so mun gode da kallon bidiyon mu idan muka subscribe youtube channel din gobe at agri police service sannan ku share mu abokanan ku su masu gani su amfana